a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu fagge A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau sha biyu ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da da ashirin uku. za mu yi magana ne akan dalilin da ke sa mata tsoron aure a wannan zamani. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren namu sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Yaji barka mu da sake sada da ku a cikin ajin yau da gobe. Yau za mu tattauna ne akan al'amuran da ya shafi mata. 'yan kwanakin nan a kafafen sada zumunta an yi ce ku ci a dalilin daya daga cikin masu harka da kafofin sada zumunta inda ta yi bayani akan ra'ayinta kan matantaka da kuma auratayya aure dai yanzu a arewa ba sabon abu ne yawaitar mutuwar aure da kuma matsalolin da ke cikin auratayya ta yadda yakan kai ga 'yan mata da kuma zawarawa suna jin tsoro ko suna fargaban shiga cikin harkar aure menene dalilin da ya kawo mana irin su ita wacce baiwa Allah ya ce magana a kan rashin san ko sha'awar ta tsaya a cikin aure ko a gidan aure a halin yanzu in ji ke ganin da ma dai ce auren gara ta haƙura kawai ta zauna har muna da yan mata da samari da kuma zaura da suke tunanin da dai abin da ake gani kuma ake fuskanta a gidajen auren raki gara su zauna kawai a haka za ji ra'ayin yan aji inda suke nan domin mu tattauna shin me ya kawo irin wannan matsalolin da muke fuskanta wanda ya zama ɗaya daga cikin matsalolin auratayya a arewacin najeriya da kuma hanyoyin da za a magance yawaitar samun irin waɗannan ra'ayi a cikin ajin namu muna tare da haibu muhammad abdulkadir da muhammad bashir abdulrahman barkan ku yau barkan mu sha'ani dai na masu taka wato sha'ani wanda ya shafi mata zalla abu ne wanda ake tunanin ko kuma ake korafi idan mace ta ce duk abin da ya shafi mata shi take so ko kuma a mace za ta yi abin da namiji zai shi ma aka yi korafi kan cewa dan mace ba za ta duba cewa akwai al'adu da kuma addini wanda yake shi ne yake jagorantar al'amarin ba a da an san cewa matan da suke waje su suke sha'awar matan cikin gida ma'ana wanda ba su yi aure wasu suka fi sha'awar matar aure wato suna sha'awa suna fatan Allah ya su ma su samu mallaki dakunan kansu sai kai da yanzu ana samun matan da su suke tunanin wanda suke waje su sun fesa jin daɗi da samun yanci da walwala ina ne matsalar take barin fara da malama na biyu. To masu sauraro assalamu alaikum. Kamar yadda kika yi dogon sharhi kika gabatar da wannan al'amarin magana da ta farko batun wato ra'ayin ita wannan baiwa Allah da hayi janyo wannan cece ce hmm. ra'ayi ne wanda wato ba abun goyo ba kuma ra'ayi ne wanda ba ma tare da shi ko misalin zarafi. amma a wata karin magana da hausawa zai ke cewa wai shin babu rami ne ka zanta rami me ya kawo dalilan da ya sa ita wannan baiwar Allah har ta fi wannan zance da har ya janyo ce ku ce da faɗin faɗa da ce ne na ce dole magana ta gaskiya akwai dalilai masu ƙwari da har ya janyo su faɗa haka da kuma ire-iren waɗannan dalilan shi ne ke sa a samu ire-iren su da yawa aure Kuma akwai haƙƙoƙi da suka rataya kan miji da kuma haƙƙoƙi da suka rataya kan mata namiji mm. kowa ya riga ya san yadda al'amura da kuma al'amura suke wakana musamman mu a nan a yankin arewacin Najeriya. Kowa da iya sassa. Yawa. To iri idan na ƙasa da ake samu wajen ɗaukar nauye nauyin da ya kamata wasu daga cikin maza tunda ba za a ce duka ba. Mafi yawa da al'amura sun taɓarɓare hmm. waɗannan nauye-nauye da ba sa iya saukewa ga iyalansu su ne suke ba da ƙofar samun irin su wannan baiwa Allah laila masu ra'ayi irin nata masu irin ra'ayi irin wannan nata hmm. yau inda ce ire-iren waɗannan wasu daga cikin mazan sun sauke ire-iren nauyin um, haƙoƙi su ga mata sun ɗauki ragamar gidajen su hmm. baya da ɗaukar ragamar gidaje ba fa iyakacin ɗaukar ragamar gidaje a cewa a'a a ci a sha a ba da za kuma hali ne nauyi ba yau yanayin zamantakewar yau da kullum ka san darajar matar ka ma ka san kimar ta ma ka san yadda za ka iya zama da ita bisa adalci da so da kauna tun da wannan kauna da soyayya ita ce ta dasa auren in har aka sami irin wannan kamar da kika faɗa babu macen da za ta so ta fita daga gidan mijinta hmm. kuma wajibi wacce take waje ta so wannan ta cikin gida wato ta sha'awar auren sha'awar wannan ta cikin gida yawanci yadda ake tunzura mata daga cikin maza suna tunzura mata su yi abubuwan da ba shi ba wanda har suke ga mace ma ta fita daga in ta yi magana ta fita daga addini ya bata san ta fita ba hmm. da kuma yanayin zamantakewa an san mace da kunya misali musamman mu a nan arewacin Najeriya an san mace da kunya an san mace da irin kawaici da sauransu to an canza ki ni abin da za ki fita ma daga addini da kike wato kan kawo idan namijin bai dau nauyin sa kamar yadda kike faɗa ba wato raini yana iya shiga a shiga ba idan da rayin ya shiga da kafin rayin ya shiga mm. za ka yi ta nusar da zuciyarka mm. za ka yi ta baiwa zuciyarka hakuri ka rika ganin cewa ai wannan ibada ce tun da zaki ga iyaye suna wa'azi malamai na wa'azi su yi hakuri idan miki kin ji ibada kike kina nishin um, ibada kuma Allah zai baki lada tun kana haƙurin kana haƙurin kana haƙurin akwai tunzurawar da wani tabararren namiji lalatacce shi kanshi akan tunzura ke yake saboda ki tunzura sai kin kai bangon da zaki zaki taso ki rashin mutunci ki wula kallon kafi amma ta ƙarƙashin ƙasa ba a san abin da ya bincika miki ba wato kenan dai an ce in bera da sata daddawa na da wari kasancewar kalmomin da ita baiwar Allah nan ta faɗa ya janyo hankalin mutane da yawa ya kuma ita hajiya yuba yanzu ita ta yi magana ne akan bangaren da ke nuna cewa akwai hannun maza ta yadda matan ma suka fara jin tsoron aure ko ba abin da suke kenan mata sun fara ma tsoron aure ba wai dan mata sha'awar auren ba a sai abin da suke gani yana wakana a cikin gidajen ila yan uwansu ko kuma kawayensu alam bashir Ne na sa mahanga akan wannan batun. To, kamar yadda kika fara zayyanowa ita ma Habiba ta yi magana cewa abu na farko da rashin sauke nauyi da shi mai gida ke ko mu ce miji ke yi mm. a matsayinsa na miji. Amma akwai kuma wasu abubuwa da ke tattare da haka. Na ɗaya su yanzu matan da ke tsoro shiga wato yin aure mm. dole su ji tsoro domin suna ganin irin haka na faruwa da yan uwansu so laifin iyaye ne a nan kuma to su iyaye su shigo iyaye sun shigo saboda idan kin lura auratayya ta yanzu musamman a tsakanin hausa fulani za ki ga baba da mama abu ya haɗa ki da mijinki mm. ko kai ya haɗa ka da matanka abu ne da have to be private bature ke irin a ce eh, ku kebe kamun ku wani abu mm. maganganu da za ku faɗa ku keɓe ba a gaban yara ba amma a gaban yaran nan za ki ga baba ko mama ta ya kunduma ko ta kunduma mijinta zagi ya kunduma mata zagi a rashin mutunci a yi rashin mutunci a gaban yara yaran zai yi namiji ko na mace to duk wanda kai a gaban su shi musamman namiji kai ba ya ga baban shi na zagin maman shi fakat ta dauki birni in ya zo shi ma ya yi aure wallahi zai yi wuya sai dai in Allah abin nan in shi ya fi wannan ya fi abin da mahaifin shi ke yi so nan iyaye suka shigo na biyu kuma yi ƙari akan abin da hajji habiba ta faɗa akwai abin da ake cewa eight corporate responsibilities of a husband wato um, wani nauyi guda takwas da shi namiji ya kamata ya sauki a auratayya na ɗaya aka ce kare matanka shi ne na farko hmm. wato kai ya bari a cikin ka bari shi ma kai sun samu ko zaji ka ga wani ya zage ta sai inda karfin kai kare na biyu kuma jagoranci nuna mata wasu ababe da suka kamata. Kar ya bata da sanin da kasar zan maza ta wai ita wawiya ce ba ne tunani. Ai ita ai sai makaranta saboda ka ya bata ta yi tunanin komai da ita iya rage komai. To wanda tana ganin ya kamata a ce ya gaya mata abin da ya yi. wanda zai so kai ne. Ya kamata ya gidan nan. Kai ne namiji gidanka ne wannan. ga abin da kake so a bi ita zai yi abin da ta ga ana yi da kawayenta ko a wasu gidajen yan uwanta za ta yi kwacin ta ce za ta ma a gida wanda kai ba shi kake so ba ba haka tarbiyyar idan ka ke so ya tashi ba dole ka sa ta a haji ba ban ta haka za ka yi ba in ka ce kuma tana da ilimi ta yi karatun boko ta kamanta da kowace mai ilimin boko ba ce take da experience kuma ba cikin boko yawwa na uku ka so matan ka soyayya na kika na gaskiya kani da Allah ba wai na sha'awa ba saboda ni shi soyayya na na sha'awa na dan lokaci ne da an fadan fara tsufa an haifi a shi kenan sai ka ji kuma kai kana son aure wata in dai haka kai amma in dai na soyayya na kika ne ko mun tsufa kana son ta sai kuma babban abu mm. na biyar hakuri shi ma namiji ya kamata ya haƙuri? Haƙuri ai ya zama wajibi ne ma kai haƙuri. Domin ita mace kullum tsari su sai mata tunaninsu daban da kai namiji. Na shida kuma fulfilling your responsibilities. Wato ka dai Wato. Duk wannan nauyin nauyin da ka yi ƙoƙarin iyayenka. Ka saukar ciyarwa, sharayarwa, tufatarwa kamar yadda dai da aka ɗaura aure aka karanta ma ya tashi daga iyaye ya koma kanta ya zama wajibi kai haka in namiji da yi ba wajibi mace kuma ragga ta fara sauka mai da abin nan. Eh, yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. kamar yadda na fara da cewa ni daddawa na da wari. Mm. Ni daddawa na da wari. to hakan ne kenan dai akwai mazan da suke tunzura har sa mace ma da ke cikin gidan awon da zanga tunanin to me amfanin auren nan a wannan haka ne to duk wanda wa'annan mazan mm. sai ki ji suna cewa misali don in suna yi in so suke irin da suke gaba da takura musu yadda suke sun zaki yana cewa kina tunanin ma in sun ki haƙuri na rabu da ke za ki samu wani mijin aure? Wato ba magana mai daɗi na tsakani ba mutuntawa kin tsufa. To ai mace ga mutum ya kamata tsufa a gaban mijinta. Ta yanzu a mace tsufa dama mace tana tsufa ne. Ya saba wa ka'ida na shida da ta biyu. Maganar nan kawai ne. Ai kalamai tausasa na tausasa zuciya. Ko wani sa babu soyayya ne yanzu tausa da jin kai da tausayi tsakanin ma'aurata. Saboda tun farko yadda aka gina auren sun ɗaya na son ɗaya. billahi wa rasuli ɗaya ba ya san ɗaya dan Allah ko sai Allah ya lalata abu amma akwai soyayyar nan da ƙaunar juna lillahi wa rasulihi kuma aka bi waɗannan hmm. dokoki hmm. to fa sai inda mai ya kare wai shiga motar su wani tambaye ku soyayya ta ƙaura ba ni na ɗauka ta yi tafiya da wani wani mata ƙaura ba akwai wanda da wuya kaji an yi maso irin an nuna ƙauna ɗin. an wa juna Gaskiya akwai wallahi. Akwai ba? akwai. Akwai wayanda um, in ya bi dokokin nan hmm. yana sa a ciki wanda mu za mu je na an ce treat her well, love her, spend time with her. Ka so ta, ka zauna da ita, hmm. ka rinka jin lokacin ka, Ku zauna ka ji me kike so me ne ya faru. An ce ma fa ka'ida in matanka yau ta tashi daga bacci kaga fuskan ta daure zama fa bai ganka ba to ta gidan ma bai ganka ba to gaya musu dai su domin zama za ka yi ka ci me ya same ki sai ta gaya ma in ma wani abu ne da personal issue ne hmm. ai kai yanzu ka wuce personal auren ta ba part and parcel of life jiya na sukan cewa wai da taya kin da taya ne dole ta gaya ma ne ne kakkafta fita ka gaya maka in akwai solution ka samu mata mafita Ta dai yi murmushi ka Na lalala shi ne tarara kuma fa da zarar nan ya sauke waɗannan daga lokacin da ka nuna na ina ina ƙunar ki Allah aiki. na kuma da to in ta kuma wayo Allah na ai nuna so da ƙauna wato ko ka maka ne kawai ba za ta yi ne ba za ta taɓa bin ta bashin ƙauna ba in je har ka sauke waɗannan na nauye da ya faɗa to ba za ka bi ta bashin ƙauna ba sai da in da ita ma ba son take ba ajiya ba ya sa ko a siyasa ake cewa in mace ta ce za ta yi ka in ha ita ta ce za ta yi ka Da ta yi ka Wato a hakan yan yan siyasa da da ya kamata maza da yawa su sani. To amma a mutum da ya kamata bashir shi maza yanzu kun daina faɗayin zaman lafiya da kwanciyar hankali ne a gidajen aure saboda ai irin waɗannan abubuwan da ka faɗa inda kin za a yi su mu dai daga ɓangaren mata na daga tabbatar da sajiya habiba da irin masu ra'ayi irin nata sun tabbatar cewa babu mace da ba ta son wannan abu wato babu mace da ba ta son kulawa nuna ƙauna jin kai da tausayi da kuma sauke nauyin da Allah ya ɗora maka daidai bakin ƙogar gwado don ba dole bane idan ba ta da daman cin kaji in ta ce za a ci kaji ka ba shi ba ka da shi kuma za ta hakura za ta gane musamman saboda kana mata lafuzza masu daɗi kana mm-hmm. ba ta ta to maza ba ta son ki haka ne zan ku samu kwanciyar haka kuna ganin gara dai ku yi tsiya tsiya ku dinga tsorata mana matan nan. Kin san mazan nan fa suna suka tara akwai nagari akwai ah, garin gari extra loving and caring oh, kuma akwai nagarari akwai nagarari hmm. to su nagarin garin nan za ki ga in kin je gidajen su wallahi ah, ko suna da matsala a gidajen su suna fuskantar matsala a gidajen su da oh. matansu hmm. wallahi ba ki sani ba domin ne za su sun san cewa it's a personal problem za su solving din shi su warware shi ba tare da wani ya shiga ciki wani ya shiga ciki ba hmm. ai ba gidan da babu matsala ba zamantakewan da babu matsala amma na wani ya furo ne to amma yan garari yan gargarin garari eh. sai an ma daga kana din yes kana can za ka ji majalisa ta wuta dangi sun ji wala amma ba ki san kina da shi ba zai zo ta bai ga miki ma na ki ba ki sani ba hada ba da sunan ka ji ba baka gani ba amma na maka magana mu tafi da kuma yayi ko za a zauna lafiya haka ta yaya ko kuma za ta sha'awar aure dole ma ta saboda Allah in dai wannan ne abokin zaman ko dan ne dole mace ta goje shi dole ne wannan abun shi ne ɗaya daga cikin wasu daga cikin matan har suke faɗa haka don kan ita wannan da ban goyon bayan ta mm. idan aka tsaya aka duba na tsanaki kamata a ce malamai shi ba malamai bane ba kamata a ce malamai su tsaya su duba na tsanaki madadin a ce za a rushe kalamanta ko misali a masa tukun alƙini da ne ta ɗari Eh. sai a bujiro da kalaman a yi mata adalci a kai rashin me yasa wani ta faɗa haka ne me dalilin da ya faɗa haka shi ne mahanga na farko oh, mahanga na farko dalilin za ta iya yiwuwa ta faɗa haka ne saboda tana tsoron ubangijin da ya halicce ta to kin gani in ku haka ne mm. sai ka ga to ai wannan aure cewa fa aka yi ibada ce mm. ibada da duk ko da aljannan mace a ƙarƙashin mijinta take yi to in kan tijara da namiji yake za ta janyo har ka kasa sauke wannan da zai zama maka suna shiga aljanna ka fada wuta ai ka gwanda ka tattara ka bashi domin ka samu sulhu da ubangiji da ya halice ka Kafin mu karkara shirin namu bari mu koma wajen wakiliyarmu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer a filin ƙwalamar mu da bako da ta gayyato mana. To jama'a a shirinmu na kwalama kuma ajiya Zara Fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci zaki muna. Yau zan yi tuwon shinkafa da miyan um, kuka. Tuwon shinkafa da miyan kuka ya ake yin shi me ya kamata mace ta nemi ta ajiye kafin ta fara wannan abincin. Ok so kowa da abin da yake so kamar ni ya fa misali ina son tuwon shinkafa eh, miyan kuka da naman rago na samu naman rago na samu salmon yeah in samu emiya in samu dawadawa in samu kuka in samu fresh tankwana in samu onion shi in samu tomatoes na so farko zan zabke namu ne namun zabke wani ina nika ina so natural spices ban so irin onga da abubuwan na ina nika kakaju na ne da garlic na shi in sa shi gishiri da magi don shi in zabke namun nan da kyau isa namun ne ya zabku na ga namun ya yi taushi kadan miyan kuka na ni ban son mai cikin miyan kuka na ina yin shi ne raw ba mai isa shin sa mishi ruwa na sa ruwa kadan shin daka yan miya na da dawadawa na shin sa cikin shin ka albasa ina bar albasa na yawai fi tumanto saboda kar kuka ya yanke in sa mishi tumanto kadan na son tankwa sosai shi tankwan ya ji na blend shin sa shi cikin shin ba shi ya tafasa ya tafasa sosai in sa mishi magin taste in yayi okay shin kada kuka na na kada kuka na miya na yayi ready kenan sai yanzu zon tuka tuwon shinkafa na miya na is ready i'm a fast cooker ya ke tuka tuwon shinkafa okay so tuwon shinkafa dai is easy ba kaman tuwon gari ba tuwon shinkafa ko kan gas ka za ka yi shi in ka sa shinkafan ka in ka sa ruwa ya tafasa shi ka zuba shinkafa. sa in shinkafa ya zo nuna kai ta duba dai texture na ya fi me shinkafan ya yi taushi ya yi taushi ya gan kamar ya kai lokacin da zaka tuka shi ka tuka shi da kyau ka kawo kwarya da maran ka ka ka buga tuwonka da kyau ka save tuwonka is ready okay to shi miyan kukan baya ga tuwon shinkafa da me kuma ke ci kai ka ci shi da tuwon gari zakai ka ci shi kuma da eba zakai ka ci shi da amala zakai ka ci shi da yasuna lagba isa miyan kuka ina tafiya da ababa dewa to har muna tare da kubra diamond wadda aka sunanta dai sosai kubra ibrahim mm. ko na adiza kamfanin mu ne Adiza ta kubura ya mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <laughs> masha Allah sai wani abinci taki da famuna oh salad Salad. Salad. Eh, salad ga kin san wasu kasashe na yin nasu. Mm. Ni dai salad na healthy salad simple. Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwan shi ba. Kai ka samu dariya. kai ka samu food poison salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota mhm. ake zuba ma salad ruwa dai na cikin gata eh isa yana bau abin da bai da kyau na shiga cikin kisan kan da yake nan isa mm. salad din da ka yi salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water mhm. ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai A ko kasa a ko dauda jikin salad in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zuwa na bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankarin kankarin cicire dauda dauda jiki sai zo in zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka mu na yin gan blender na yin gan grater na yin gan slicer amma na fi son doki hannu na na yin wannan gajiya mm. in tan kwama ne shi na nika cikin asanka mm. a kame ho ya saura mini sanzo in yi carrot na in slices kanana kanana kanana kan chopping board Do mm. ina da karfi Shin in kawo green pepper in zone in slicing shi kanana kanana Shin in kawo spring onion spring onion kuma na da dauda mm. in zone in jajjara sai in zo in yanka shi kanana kanana Shin in kawo radish shi kuma in zo in slicing shi kanana kanana yanyanka shi kanana da na ya na na kare nan mun shiga cikin dressing na sometimes na yin boss salad ne da na yin dafa liver liver anta anta na dafa na kare shi shin doki in murza in murza shi in cikin kuma ne na dafa ciki na naka cikin tai sai in shred shi in doki in cire flake na zazzware shi shin aji mhm. aka ninki shin aji shi ya dry sa salad nan na kawo bo gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na. Mhm. ya ban sun saran sa stakis da su sadi mhm. amma cream nan da yana nan ya sani na kare shin kawo tray na nice tray shin zo fara na lay salad nan cikin tray na. ina shirya shi ne in rectangle shin ba sakan bayan shi ki kewaya shin zo sa green pepper da na slicing shi circular nan yanzu mm. green and cucumber na mance cucumber mm. na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shin zo zuba carrot kai shin kawo green beans na in mm-hmm. zo zuba kai mm-hmm. shin kawo yellow corn in zo zuba kai in kawo spring onion in zo zuba kai in kawo in ako pear ma na yin sa pear kai mm-hmm. shin yanzu oiling liver nan shan zo zuba kan salad mm-hmm. shi na muza shan spreading shi kai chicken nan kuma na shredding shi shin zo zuba in zuba kai ban mix so na arrange mhm shan zo in zo zuba shi kuma mm-hmm. kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa eh, naman kaza da liver salad cream nan in doki kato dai in diba kamar side nga guda sidinga sidinga sidinga sometimes kun shirya kayan nan duka sana kawo cream nan eh sometimes kun ban sa cream kai ina dish ne sa kan side please mhm. in kai kana son don wadon su ba su son cream because of healthy lifestyle mm it's better you eat salad without cream mm -hmm. and liver da chicken duka they are protein so there's nothing wrong with it shin sa on the side shin kawo fuel zon sa ka shin aji to wannan salad in ka ci she kwana she gobe da safe <laughs> da me ake ci wannan brodo <laughs> ka ci da shi brodo ka ka ci da shi pano ka ka ci da shi jollof mm-hmm. ka ka ci shi ka haka nan ka K'a tattauna kuma kana shan ti da shi biredi ya kakannin da ka ci saladin. Wannan saladin gane ne ko dai saladin? Saladin dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. A'a, in da ki serve table etiquette ka ki mix ba shi. Kai kina son ya jima a ciki. Mhm. Ki san wani saladin ana yi bai jima sai bata. Yasa kaki sa naman ciki. Liver nan nan kaki sa ciki. Naman kaza ma kaki sa. Kin separate duka ne. In da zo a ci. Yasa ga green pepper cikin separate bowl. Ga salad da kanshi separate bowl. ga spring onion ga cucumber ga reddish ga liver ga chicken ga sardine kowanne da suna kan table isa wanda dai ci iya zo shi da kanshi bai son wan don a lot of people are allergic to a lot of things Me shi da kanshi ya select wanda yake so in cikin fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi bai komi cikin fridge amma starkies da sardine da ka bude don ba kai ka bude ka sa cikin fridge bai da kyau becomes poisonous in kina so ki sa cikin fridge sai ki zuba cikin bowl tukun ki sa cikin fridge wato in kina da staki eh eh, eh, eh. yana cikin gwangwani bai da kyau ba sa gwangwani cikin fridge eh saka ki bude ma in ba ki yi ready ki ci ba mm-hmm. ka bude Mm. is poisonous. Me yasa poison? Because of the can. Kin gan yau ga ko cancer, mm-hmm. ako ciwo-ciwo da yawa. Na ji wai cikin abincin mu da muke ci shi ke kawowa. Ina gan kamar in kayan ga da ba mu pay attention. Maybe muka sa hankali ya yaba life span mu on air. Mu mata muke mu muke samun cancer pa. Isa muka duba wanga abu duka ya yi stop shi. A kakkata wallah a sha tuwo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattiyani gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka